الصوت bil ihlali babin da zai magana dangane daga sauti a daga sauti a yi ihlal ihlal shine ka ce labbaik allahumma hajjan ko umratan ko hajjan wa umratan ko labbaik allahumma umratan لبيك tamattu'an biha ila al-hajj labbaik allahumma daga da kana daga murya kana talbiya daga murya da talbiya shi ake ce me الإهلال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال atani jibrilu manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo waje na fa amarani an amara askabi sai umurce ni umurci na. au man ma'i ko umurci waɗanda suke tare da ni an yarfa'u aswatahum bitalbiyati su daga muryarsu Mun gane ko su yi talbiya au bil ikhlal kun gane ko aw bil ash ihlal eh, da mun daga sauti ga talbiya din shi ake kiran ne al ihlal kun gane ko yurida ahadakuma su daga murya yayin talbiya su daga murya yayin ihlal in aka ce a talbiyatu aka shiru rafu sautu bi talbiya aka wato aka yi atafinsa ga ihlal sai ya zama shi talbiya na nufin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika kala labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan shine talbiya shi kuma al-ihlal shine ce labbaik kuma hajjatan labbaik kuma umratan ko labbaik kuma umratan wa hajjatan ko umratan mutamatti'an biha ila al-hajj Dukkansu ana so in zan yin daga murya ita wannan ta ƙarshen kun ga ana faɗa ne lokacin da za a fara bayan an yi wanka ko an ɗaura wannan abin da ake ɗaurawa to awwalu shay'in taquluhu shine me shine kan allahumma hajjan ko umratan ko wani abu haka kun gane ko wa ya an malikin annahu sami'a ahlal ilmi ya laysa Laisa Alan nisai raf'u as-sawti bit tun a farkon karo ka san wannan mata ba a ce su rika daga muryar sojan talbiya ba bitusmi almar'atu nafsaha mace ta ciyar da kanta kun ga ne kaka zo zaka yi wa'azi ka yi bita ka ce to mata ba ana sun fi a zage a daga murya ka ji yi an faɗa qala maliku wa maliku yace la yarfa'u al-muqrim sautahu bil ihlal fi masajid jamiat ko jama'at wato hatta mai harami da aikin hajji namiji ko umara in ya je a masallatan mutane a cikin masallatai bayan sallola ba ce daga murya rika talbiya ba liyus ne a nafsahu wa man ya ciyar da kansa da wanda yake kusa da shi ma ma'ana wa man na kusa da shi in gane ko yali ya ayyukan ladina amanu katulun ladina yalunakum min al-kuffar kaka in wato ina nan nagawa ne dan kaka fasara da cewa wanda yake biye wa yalihi babu kaza sai a ce wanda yake biye da shine me to a yali kuma kan zo da ma'anan kusanci wa man illa fil masjid al wa Masjidi minan fa innahu yarfa'u sawtahu fihi ma masallatai biyu ne kadai aka ce ka ci gaba da ɗaukar murya daga murya yayin talbiya masallacin makka da na ina amma ko na madina ba a so ka daga murya wajen talbiya qala malikun sami'tu ba'da ahli al-ilmi yastahibbu talbiyata tubra kulli salati ma maliku yace ji wasu masu ilimi suna mustabantar da daga murya bayan kowace sallah wa ala kulli sharafin da duk lokacin da aka hau tudu ne sharaf tudu duk inda aka zo kan wata hawa sai ya ce Allahu akbar ko a halin tafiya ne haka annabi yake yi in ya zo da ya hau saman tudu da ya hau hawa sai ce me Allahu akbar an gaya ne ko in yi zai zo gangara ma fa sai ce Allahu akbar za ka hau tudu Allahu haka za ka zo gangara ka ce me haka har ka je garin da za ka ci ko a mota kake ko a babar kake ko a kafa duk inda za ka haura tudu kai kabbara in za ka zo sauka garawa ba kai kabbara an gane ko? eh akwai yan nasa'i cikin ishiratun nisa wanda ita ma take nuna za ka yi hawa ka ce Allahu akbar in za ka yi gangara ka ce su layi. ruwayan buhari muslim in za ka yi hawa Allahu akbar in za ka gangara Allahu akbar kun gane ko kuma duk ruwaye ne ingantattu in ka je kuma za ka shiga wani gari sai ka ce Allahumma rabbas samawati saba'i wa ma adlalna wa rabbul arabin saba'i wa ma aqlalna as'aluka khayra ma fi hadha baladi wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha baladi wa sharri ma fiha kun ga tafiya ko duk garin da zaka wuce haka ni daga nan wurin na tayi zan je sokoto da na je gusau to ba kawai zan bane ba kawai ba fa zuwa ba da na hango garin sai ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal na sab'i wa ma aqlalna as'aluka khayra ma fi hadal balad wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadal balad wa sharri ma fiha kun gane ko haka daga nan ka tashi zaka shirka Kaduna da ka je wannan gadan makarfin kun gane ko gadan gadan kawo kana zuwa gadan kawo ya ka gyara zama kawai Allahumma rabbas samawati sai ka shiga gari ka fita baka da matsala an gane ko baka da matsala ba za a damfare ka ba ba za a da maka da hankali ba ba wa matsala duk abin da ka je nima ka riga ka roki alherin gidan kun gane ko to amma in ba kai haka ba sai ka je ka ci uban layi sake ba ka za biyan bukatar ka ba na faɗa muku gaskiya na faɗa muku gaskiyar magana ne kawai sannan ku ganna a gurguje zan je Stan University ne jiya ke na shi ne hmm? da safe a gurguje a gurguje ina so in je Stan University na je na cimma ɗumbin layi na cimma ɗumbin layi na jama'a yawwa an kaba na to za ka lawa haira ba to a sai ba kallawa da fa'an kawar da aka ilina tsari an gane ko to amma ina zuwa ban tsammanin ka ban tsammanin na yi minti talatin auren nan ba kawai sai ga Allah ta'ala ya kawo yan uwa akwai wani abdulmuttalib akwai umar shehu zaria akwai yan uwa kawai ne ga su kala kala waɗanda kowanne zai sai shi abdulmuttalib ɗin barista ne yana aiki a can ne nan da nan ya hango ni zai wuce ne ma aka a mota ya hango ni fakin so mun zo ma mun riga mun fara magana da shi ah lafiya gashi gashi ga ga abin da na zo yi ga kuma na zo na cimma taron jama'a ci a ah, to mu tafi ta ofis da rijistara mu je kaza muna wannan magana sai ga Umar shi muna yin wannan magana sai ga ma wani mun karanta ta da shi a haya Islam so duka waɗannan yana cikin fa'idojin in za ka shiga gari kai ne kai addu'a kai ziki kun gane ko zikir kamar yadda za ka kwanta ne ka kwanta kawai kar wani musamman ustazu a ce ya kwanta kawai dai ka je ka sha ruwa ka kwanta kamar bakakke sai ka ce ba ka da manufa in ka ce za a kwanta alal akalli ka karanta ayatul kursi kun gane ko kar wani ya bacci sai ya karanta me sai ka je ka kwanta with confidence san ba ka jin wani damuwa an gane ko san ba ka jin wani saboda kai ma'aikin Allah ya ce maka in ka karanta a turkosi in za a kwanta za a ba gidanka kariya za a ba kariya a ba gidan kariya a ba gidaje goma na makwabtanka kariya haka ba za Allah ya ce gidaje goma na makwabtanka za a ba kariya da aka sai dai wata jarrabawa kuma ga amanar rasu mun kara a kuma fi kafa ta ku in ka karanta yake na sai ka saka riga sai ka saka wando komai sun maka to mu rike zikiri an gane ko to mu je ka kun sa ai fa'idar galibi ku je ku cimma duk wani abdan da ake yi je ku cimma abubuwa ne guda uku ku je ku samu rosafti ku hira da su za ku ji hawa na kawo accident kai ka hauro wani ya sulalo sanda kake hawa shi yana tudu baya ganin ka in ya gangance shiga ubatakin akan tudun nan bai ganin wanda yake mai sai ku yaran gama kun gane ko kai ka sullo shi kuma yana can yana cin hawa da aka duba wa garin juna yana cikin abin da yakan sa a samu accident Kun gane ko kwana yayin kwana kun fahimta iskadile ga hanya na tsaye bai cika faruwa ba hanya dodar dama da hagu a tsaye ba su duba banga kaga wajen goba cikin an cika ba to sai annabi ya ce duk irin wannan karar kan barbari ka riga girmama Allah in ka tana da Allah zai tana da kai haka ya faɗa a hadisul qudus to in kai kabbara zaka tawa sai ka danne sai ka danne tutur kawai sai ka nasu an gane ka tuna da Allah Allah zai tuna da kai da ko da akwai dan kundun bala sai ga Allah ya mayar da shi hanyar shi zai sa shigo maka mai hannu ba ha kuma gangara shine hikimar da yasa aka ce in zaka ci hawa kai mai in zaka sauka ma kai kabbara ko a ruwayan nasa'i kai tazbi an gane ko to mu je a gurguje muna batu dangane da aikin hajji babu ifradul hajji nan za mu tashi ko yanzu za a magana shin ya halatta mutum ya je a garin makka ya aikin hajji kadai ba zai hada da umara ba ko bai halatta ba shine za mu shiga cikin wacan nan kabiya babin aikin hajji kadai ba umara حدثني يحيى ya مالك an أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن an عروة بن الزبير an عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آم حجة الوداع تشي من بتو تارد عن نصر ما شكرا دعك يجم بمكوانا فمنا من أحل بأمرته أكون دي دوك حرم يدق مريشي دي دوك حرم أمرا كوي ومنا من أحل بحجة وأمرته أكون دي أيكين حج نيدو أمرا شيكي كرا كراب wa minna man ahalla bil hajji a wanda kuma yin aikin hajji ne zalla an gane ko wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil hajji to shi ma'aikin Allah sai ya dauki haramin aikin hajji fa amma man ahalla bi umratin waɗanda suka yi niyyar yin umra kawai suka ce labbaik allahumma umratan kawai an gane ko fa halla sai suka warware haramin su wa amma man ahalla bi hajjin amma waɗanda suka yi suka warware wato aikin hajji suka yi haramin aikin hajji kawai au jama'al hajja wal umrata ko kuma suka haɗa hajji da umara falam yuhillu su ba su warware haramin su ba hatta kana yawmun nahar har ranan yanka ranan goma ga wata kenan ranan nawa ranan da mu muke sallah ranan da mu muke yanka abin layyan ma nan? su can suna yanka abin hadaya ranar nawa ga wata wa haddathana an mal an haddathani an malikin wato hadisai da suka zo jama'a dangane da siffar aikin hajjin da ma'aikin Allah ya yi hadisai ne suna nan da yawa ɗin suna neman dirasa ne in za a tsaya ne a yi dirasan su a tantance karatu to a awa biyu ne awa uku ake nema a kansu ruwayoyi ne mutabari ba suna buƙatar natsuwa a tantance su ruwayoyin jabir kun gane ko kaga a nan wurin an nuna maka ma'aikin Allah hakkin hajji kaɗai ya ɗauka to wallahi abu hali kuma za a nuna maka hajji umara da aikin hajji ne ya mai ya ɗauka wasu ran sai an nuna maka tamattu ya yi wasu ran sai an nuna maka kirat ne ya yi to yana buƙatar tsayawa ne a nasu a tantance wannan wanda kuma irin karatu irin wannan kaga ba irin wannan nau'in karatun da muke ba an gane ko sai in wala Allah ko wata munasaba ko wani abu karatu ne mai yawa amma dai a karke na muku sabarin abubuwan hakan aka zo karken babin nan wa haddathani an malikin an abdurrahman ibn uh, an abdurrahman ibn al-qasimi an abihi an aishata ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afrad al-hajja annabi a so ɗaya aikin hajji a duniya aisha tana cewa ma'aikin Allah ya yi ifradi ne aikin hajji kawai yayi abdullahi dan umar cikin buhari ya ce annabi sama tabatturi ya yi abdullahi dan abbas ya ce kirat ya yi kun gane ko kirat kun gane kirat za mu zo wala allah karanta babi a kai. wa haddathani an malikin an abil aswadi muhammad ibn abdurrahmani an urwa ibn zubairi an aisha ta ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afrada al-hajja ka ce ma'aikin Allah ya yi mai ya ƙi firadin aikin hajji aikin hajji kaɗai ya yi wa da sani an malikin kusa mai ahalar ilmi ya ƙulu na? man a hallar hajjin mufridan ko man a hallar bi hajjin mufridan mufradin wanda ya yi niyan aikin hajji kawai ya harama da mai kawai ya ce lagun ma hajjan summa badalahu an yuhilla sai kuma ya bayyana gare shi ya ƙara yin harami ya ƙara yin himma ya ɗaura ninya fa ajahu bayan aikin hajji kawai bi umratin da umra ba laysa lahu zalika bi halatta ba in kai ninyan aikin hajji kadai daga ba kuma yaka ce za a ƙara da umra bi halatta ba kun gane da ma umrar ce daga ba ka ce za a ƙara da قال مالك وذلك الذي a عليه alayhi العلم al-ilm wal من baladina wannan na cin dan malaman ilimi suna da shi a ainihin garinmu a ina a ainihin kun gane ko so kai karken babin nan tunda na kira ne sai in maku bayani gaba babul kirani fil hajji babun gwama aikin hajji da aikin umra a gwama a abin da ake kira mai iran gwamawa gwama tsakanin aikin hajji da min da umara haddasa ne ya an malikin an ja'far ibn muhammadin an abihi an nikida dabni dabnil aswadi da hala ala ali ibn abin talibin bi suqya al-mikida dabni al ka kuma ta abokin shi neman mun baro hadisin shi a baya Ya ce Aliyu, ya ce kuntu rajulan maza'an ya ce sai ya ji kunyarwa limakanati ibnatihi min ya aika da ala ala alikir ya shiga wajen aliyu ibn abi talib bi sukuya a wani wuri da ake kiran shi sukuya sunan gari ne sunan kauye ne wa huwa yanja'u bakaratin lahu daqiqan wa khabatan ya ce kan da na iska aliyu a wannan wuri da ake kiran shi a sukuya an gane ko wani ɗan ƙauye ne da ake tara dabbobi haka ake shayar da su an gane sai sa ake taimaka wurin sukuya saboda kamar garken dabbobi ne ana shayar da su ya ce sai na je na cimma yan ja'u yana kwaba me yan ja'u yana kwaɓa bakaratin lahu lafazin bakarat bakara jam'i na bakara jam'i na me bakara jam'i ne na me da bakara ya na ji na cin masa yana kwaɓa ma bakaratin lahu kullum kaji an ce albakaratu ana nufin raƙuma ƙarama ‘yar maraƙar raƙuma kama a hausa san da yake ƙarami ne ake ce masa maraƙi ɗan maraƙi ‘yar maraƙa to mun ji kun samu wannan asa to raƙumin da yake ƙarami fa in ce a hausa a larabci muna da gijin a larabci ana da me? gijin me gijin ɗan maraƙi in ya girma sai a ce baƙaru almene? in karami ne ya ce gijin shine maraki sana a larabci muna da ibulu in karami ne mu ce Bakau. in karama ce mu ce bakaratu in suna da yawa mu ce bakaratun an gane ko to a hausa tunda kun ce kuma yare ne mai zaman kansu mai cin gashin kai shi kuna tun kawo kuma yare rafi karami in ba haka ba department ne mai zaman gari ba a shi yana karkashin wani department <laughs> raƙumi ƙarami ya iya jiri ila sakwata suna su da suke da abuwa yanzu da sakwatawa da hausa da da da kanawa da zazzagawa su aka kafa ya hausa sakkwatawa kanawa hau zazzagawa hmm? bila hakika in za a yi magana ta kai tsaye sakkwatawa su ne asalin hausa malam da abin da gaba faɗa an kai tunani za a gaba sakwaci malam yana da hausan shi tana da tsari duk wannan wani abin da zaka ji kaman gwalangwalan to ya fi naka tsari an gane ya fi naka me tsari yanzu bari mu ɗauki abin da muka a baya kaga muna cewa zakan fidda kai zakan me fidda kai to kai kuma a hausa ina ne kai nan kun gane to shi wannan zakka yana fitar da wannan nan ne daga matsala ko karan kanka eh duka jikinka to shi ba sako ce nan yana ce masa kai amma kai dukkanka sai ce maka kono kai dukkanka sai a ce maka me kaga ya bambanta nan da me ba zazzage da ba Kano da ba ne sai ya ce kai yana nufin nan yana kuma kai a karan kanka kai a karan kanka yana nufin dukkan jikinka kuma da aka hausan kwara ɗaya kuma sitil ya mai ya mata jirge in kai accident a mota ba sakkwace ba sakkwace ba zai ce maka ala kyauta ba kun gani in ka ji ya ce maka ala kyauta to ba ta ka samu ko ka ko ka ci riban wani abu duk wani abu na alheri in ka samu ka zo ah, to an yi amrin ne eh to ala kyauta <laughs> ala kyauta abin da yake nufi ala kyautata wannan abu ya kyau wajen hudda da shi to mu kuma in ka ji ciwo in ka ce ba sakwace ya samu azan ya karye ka ce mishi ala kyauta to Allah zai raba ku to kana nufin Allah kyauta bai fiye bi Allah kyauta shi abu mai kyau to shi sai wake Allah tsare ko Allah tsare ko Allah kiyaye an gani shi yasa akwai wani professor na Hausa wanda ina da baituttukan shi ban taɓa ba ku ba ku wani baituttukan da ya ma albani da sauran su professor banza amma na zo ko da shi nan ina ga kila yan abin nan ne ya yi baitutuka masu yawa to professor gunza yana shiga department na arabic yana shiga department na english yana shiga duk wani languages tun da buri ɗaya suke a sakwato to ba department ɗin da ba shi kuma yana iya ɗaukan elective course ya karantar a wurin kun gane to da haka in dai za ka yi wani abu anything related languages a sakwato to za ka sai ka ci gajiyar profeso banza to zai zo ya dinga ba ku ya dinga gwara yaran raka yana nuna duk da dai wala Allah ko saboda shi dan na tsammanin mutumin kirbi ne ko eh to shi yasa yana da bayuwa yana da kishi na sakwataci sosai shi wannan dan jami'an mu ne na Sokoto mu je malamai to kun ji me balarabe ke cima bakaratu marakar kuma, marakar me sai mace da wasu a haka marakar kuma. an gane ko ita ce su ne jam'in su bakarat yanja kuma yana kwabawa kun gane ko yana kwabawa wa kuwa yanja'u bakaratin yana kwaba ma raƙu yana kwaba ma marakan raƙumansa an gane ko waɗannan bakaratin lahu raƙumar tasa ne ‘yan ƙananan raƙumansa ne yake kwaba musu me yake kwaba musu daƙiƙan gari daƙiƙan me wa habatan da tattaka wa habatan da me tattaka kun san tattaka ganyen bishiya in ya zubo da kanshi ganyen bishiya wanda yakan kakkabo ya tara ina a ƙasa shine ake ce mai tattaka an gane ko a shi nan wani mai zuwa gona ya ya san tattaka yakan je sai ya yi wannan abincin dabbobi ne zai hada sai hada shi da kari garin alkama ko garin wani abu sai hada sai ya kwaba tare da tattaka an gane ko kaga in ya nika tattakan ya nika gari ko na alkama ko na wani abu sai ya sa ruwa ya mai sai ya ba dabbobin shi wa yake wannan aikin aliyu an gane faƙala sai ce ba usman ibn affan yanha an yuqrana bainal hajji wal umrati Mikita ibn al-aswad ya kaiwa ali ibn abi talib labari ya cin mashi a gidan gonan shi a wani wuri ana ce ma gidan gonan sukuya wannan yan kauyen da yake yana ce me ya je cin yana yana kwaba ma marukansa yan marukan rakunma. yana kwaba masu gari da tattaka to sai al mikita ibn al-aswad ya ba shi labari ya ce ga usman dan affan yanha an yuqrana yana yin hani akan mutum ya gwama bainal hajji wal umra tsakanin hajji da umara haba aliyu fa kharaja ali ibn abi talib sai ali dan abu talib ya fita wa ala yadayhi atharu daqiqi wal khabati da ka kalla hannun shi ga alaman wannan garin da tattakan da gari da tattaka ga alaman sa ina a hannunsa fama an sa asarar da kiki wal khabati ala dir'ai Mikidad ibn al-Aswad yace ba zan manta alamar gari da wannan kwababban tattakan ba gashi nan a hannun shi kenan in yazo zo kwaba a hannun zira'i da yake sa waye ne ki juya abin da wannan ko wankewa bai yi ba bai tsaya wankewa ba hatta dakala ala Usman ibn Affan sai da ya shiga wajen ala Usman ibn Affan sai da ya shiga wajen usman fa qala anta tanha an an yuqrana bainal hajji wal umrati yanzu kai kana hana a hada tsakanin aikin hajji da umara? fa kala usman usman yace zalika ra'ayi ina hadawa amma ra'ayina ne ba na ce nasi ne daga annabi ba fa kharaja aliyu muktiban sai aliyu ya fito cikin bushi wa ya kuri na cewa labbaik allahumma labbaik bi hajjin wa umratin ma'a ah. an daga murya kaga shine ake kira ihlal labbaik allahumma bi hajjin wa umrati ma'an kaga ya harama kenan qala malikum malik dan shi'a ne in ya ga wannan yanzu sai ya je dinga zagin wa ce yana aiki da ra'ayi yana aiki da kaza yana an gane ko ijtihadi shi qala malik al amru indana anna man qarana al hajj wal umrata al amrin dake wajen mu a madina duk wanda ya gwama tsakanin aikin hajji da umara lam ya ahud min sha'rihi shay'an wannan mutum ba zai taɓa komi a gashin kanshi ba walam ya halil min shay'in ba zai warware harabi ba hatta yan hara hadiyan har sai ya yanka abin yankan shi an gane ko ranar goma ga wata in kana ba ku in yana tare da abin hadayen shi waya hilla biminan yawman nahari to a ranar yanka ranar goma ga wata ranar sallah a lokacin zai warware haramin shi a mina ana nufin talilin sugura wato eh, talilin sugura warware harami wanda yake mai karami kun gane ko وحدثني عن an malikin an muhammad ibn abdurrahman an sulaiman ibn yasar an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kun gane ko ama hajjatul wada ma'aikin Allah a shekarar da aka yi hajjin bankwana hajjin da kwana ɗaya tak da annabi kharaja ila ila hajji sai annabi ya fita filin aikin hajji ya fita zuwa wajen aikin hajji fa min ashabihi man ahalla bi hajjin cikin zaban sa akwai wanda ya ce yace labbaik allahumma hajjan wa minkum man jama'a al-hajj wal umrata akwai wanda ya ce yace labbaik allahumma hajjan wa umratan wa minkum man ahalla bi umratin a cikin su akwai wanda ya yi niyan umra kawai fa amma man ahalla bi hajjin amma wanda ya yi niyan aikin hajji kawai aw jama'a al-hajj wal umrata ko ya haɗa aikin hajji da umra falam ya halil bai warware haramin shi ba amma man kana ahalla bi umratin wanda ko ya riga ya harami da aikin umara fa hallu su kam sai suka warware haramin su Allah kuna gane wannan da kyau kaga shine dai wannan hadisi da muka fara karanta hadisin farko wa haddathani an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yaquluna man ahalla bi umratin duk mutumin da ya dauki haramin aikin yin umara summa badalahu an yuhilla bi hajjin ma'aha sai kuma daga baya bayyana gare shi cewa yana son yayi haramin aikin hajji tare da umaran da ya ɗauka ba za zalika lahu zai iya sa yin haka malam ya qulbi baiti matukar bai riga ya dawafi na ainihin umararsa ba wa baina safa wal marwa kuma bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wa qad sana'a zalika ibn umar ai abda da umar yayi haka na kala lokacin da ya ce in su duktu anil baiti in an an katange ni an tsire ni an hana ni isa ɗakin ka'aba sannan ana kama sannan ana ma'ara sun salama sai mai haka sai mu aikata irin yadda muka aikata tare da annabi salama a shekarar da aka yi hudaybiya da haka ana sun su shiga kaga annabi ya warawar haramun sani ko sun maltafata ila ashabi sai aka da umar ya juya ya koma wajen almajiransa sahabbansa faqala yace ma amrukuma illa wahid da umra da aikin hajji duk ɗaya ne ushidukum ina shaidar da ku anni aujabtul hajja ma umra ni aurina wajibi ne duk wanda zai aikin hajji ya hada da umra kun gane ko kamar na shigar da umra cikin aikin hajji bai halatta baka kai aikin hajji kadai ba ta da me umra ba ala maliku ma maliku yace wa kad ahalla ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatul wada'i bil umrati hakika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haramin aikin umra a shekaran da ma'aikin Allah ya hajjatun hajjin ban kwana ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga ba sai ma'aikin Allah ya ce musu man kana abu. hajjun duk wanda yake da hadaya falyuhlil ya warwara falyuhlil yayi ihlal kun gane ko ya kara da me kenan falyuhlil bil hajji ma al umra da umra kawai ya dauko to annabi yake duk wanda yake da dama yanzu sai ya kara da me summa la yahillu hatta yahilla minkum jami'an sannan ba zai warwara haramin shi ba sai ya kammala aikin hajjin dukka wato jama'a ku kalla nan ah. abubuwa ne guda dunkule muna da aikin hajjin da ake ce mashi ifradi muna da abin da ake ce mashi kiran muna da abin da ake ce mashi attamattu mene attamattu an bayyanta da zo to tamattu'i ina ga babu shi nan baya ko da hmm? allah makaranta wani abu a cikin shi to bari maku bayani shi duka na zo ba ku bayani na wato an ce aikin hajji shi shine kawai yanzu daga nan Najeriya misali da mu Najeriya sai mu tashi mu tafi Saudiya kana zuwa miƙati ko zulkulaifa miƙatin mutanen Madina kuma a saman ruwa Jufa kuma ka biyo ta lamlan mutanen Yemen ko kuma kannul manazil ko kannul sa'alif gane ko mutanen ainihin najar to dai ta yadda kanto kun fahimta da kyau sai ka je sai bayan ka yi wanka ka yi duk abin nan mun yi ɗazu ka sa haramin ka ko sai ka ce labbai mu mahajjar ka ɗauko harami da aikin hajji haka za ka ci tarbiyya da ci tarbiyya sai ka shigo garin makka idan ka shigo garin makka kawai za ka samu otal ne ka zaman ka za ka samu ba za ka fito ba kana nan tare da haraminka za ka yi ɗan wasu harkokin haka amma dai ba za ka fara aiki ba sai ranar takwas ga wata ranar ne ka da da aikin hajji ranar yauke ranar tara ga wata ka je kawo arfa ranar goma ga wata ka yi yanka zuwa sha ɗaya ka jifa ka zo ka yi tsawa kawo kawar ka gama an gane ko aikin hajji tsura kenan ba hana shi da me umra ba to ana da abin da ake kira alƙiranu alƙiranu shi in na zo harafi zan ce in na zo miƙaci zan ce labbai kallahumma umratan a labbai kallahumma umratan wa hajjar labbai kallahumma me umratan wa hajjan umratan wa hajjan idan ta shi inda umratan wa hajjar na ce zai shiga garin ina shiga garin makka kai tsaye in na ɗan ije kwarmatsayin kayayyaki na a otal zan fito sai tafi ina talbiya ina garin na masallaci dan da ya talbiya da na shiga masallaci a wani shi'in abda'u kun gane ko da na ji ake ka'aba shi ke na sai in je sai ta da mani sai shi zama ka kun gane da na shi shi ke na sai in fara sai na kewaya so uku da na hannuna ka faɗa na ina a waje to ne cewa su ku sai mu mayar da hannuna cikin cikin mayafina an gane ko na mayar da hannuna cikin me cikin mayafina sai in ci gaba ko a haka zan ci gaba da kuna kun gane sai in je in ci gaba da zagawa haka har so na har so hudu to ina zaga so hudu sai in zo in sallah a makamar brazil da za ka yi sallah za ka makama ibrahim raka'a ne in ka gama wannan sallah sai ka dan maza duk ga tuduna na na ruwan zanzan wanda ta ruwan zanzan din misali kun ga ne sai ka je ka dan danna banko a jira a gora gora gora da ka garanta masu kaman kula haka za ka ga me da yan kofuna din nan dan barara yan kofuna kanana kanana yau چا کورګر to da sha ka wanda za ga muna sai a banki to za a ga in ka gan na kife ba a riga amfani da shi ba na juye wanda aka daga hankali rami ne in ka ɗauki ɗaya wanda yake kife to in ka tar ruwa ka sha sai ka jefa shi a ɗaya ramin amma a tsaye kawai a buɗe. mun gane don kaka je ka gama sha kuma ka mayar ka shi ba Eh? a ah, an ga zama shayar da jefa sha ɗayan layin wanda shi kuma a yaya yau shi kawai da ka gan shi a buɗe da iska da komi zai iya shiga kun gani kun ka sha wannan ruwan zazzan sai ka wuce za ka yi tafiya kamar nan da ke ɗin sa kawai ka wuce su za ka je ga ana ta saba ta na maro kun gani sai ka je yi safa kai marwa kun bayyana da kyau in ka je wajen safa za ka fara da safa da inda Allah ya fara da shi hmm. za ka ɗauko tafiya ka ɗauko tafiya har sai ka je daidai za a ga wani kirin ɗan jirgi da kasa ne kai kamar daga farkon masallacin nan zuwa bakin can to da ka je wannan kirin da sai ka ruka a guje sai ka kawo ƙarshen masallacin nan na sai ka ci gaba tafiya har sai ka je marwa kana zuwa marwa sai ya kwano da kwano ƙara zuwa wajen wannan girin da can girin ne nan girin da tsakiya sai ka ƙara falfalowa a guje ka tsallake wani sai ka wuce wannan girin ɗin sai ka ci gaba tafiya kun gani to ka yi biyu koma ka yi uku in ka kara dawa ka yi nawa ka yi uku to in ka kammala da da wannan da wannan sa'in naka to sai ka nemi masu aski ga hallako na nan ba shagunan su an gani. ya ka lallaba ka lallaba a yin lokacin kai tabbas sai ka je sai ka zauna sai ka biya ɗaya da yalo don ka sai a maka aski to haka maka askin nan mun gane da kyau a mutamafi nake ta ko kira eh to to a kira ba a ci. an gane zan fara maku aiki a tabbatu kiran ba ne ba za ka yi aiki ba kiran tunda kiran ne shi muke yanzu ko to da ka je kai wannan dawafin to haka za ka zauna cikin harin ba za ka sa wannan kayan jallabiya ba ko bacci za ka yi ne ka ƙara gyara zanen ka kawai ah. da wannan haramin za ka yi ta zama a barka kwana nawa har zuwa ranar tarbiyya ranar takwas ga wata in Allah ya sa kila in ka ji kila bakwai ga wata ne kai wannan ga gobe ne kawai in ko da za ka je ɗaya ga wata na zulhijja ka je kai wannan mubarak sai ka kwana kusan shida kana zaune da harin ah. ba za ka sa turare ba ba za ka je daura aure ba ba za a daura maka aure ba ba za ka kusanci ba an gane ga iyali duk waɗannan ba za ka yi ba kai mai harami ne dare ta aikin haji haka za ka yi ta zama har ranar takwas ga wata sai ka zo ka dasa sauran ayyukan aikin haji har tara ga wata zawa har aji sai ranar sha ɗaya ga wata sai ka je kai sai ka je ka ake ka ka warware haramin ka ka gama ka hada da umara da bai umara dai ne wannan dawafin da kai da sa'ayin nan ta ba da marwan nan shi ne umara an gane to amma da ka gama shi duk ce sai ka je ka ake ka warware sai ba ce ba ka ta zama a haka har zuwa ranar kuran da za a fara aikin haji kuma ka yi aka fara da kai da haramun tsohon haramin ka na umara ya ke ta mai kira ya ke me to akwai attamattu akwai me to shi attamattu in ka zo kai ɗaukin tsoron kare da kai kai tsawa kai ta kai ba ta gama tsawa kai sallah ba kama fara ka je kai sha ruwan zanzan kauce ka je kai sa'ayi safa da marwa to kana dawa ya kauce wajen Allah karama kala ya kace ka samu wani Allah kawai sai a ce ka an gane in mace ne ta je a ce mata kamar nan gane ko eh, akwai sai sai su ake haka iya ina eh za a gaba suna ake wa junansu wata kawai wata kawai ta ake wa da dan albaka sai yan albaka shi kawai ta tsaye kai tunda dan ka nan ne eh ja a ake an gane ko to an kaje kai kai wannan aikin ake sai koma otal ɗinka kawai Kaje ka cira wannan ka ka dauki jin ka, ko tazarcenka ko malin malin ɗinka kawai ka kashe a abinka kawai ka kashe gobe irin taku ta in najeriya ka sa ta karkata sosai shi ke ka ɗiba ma kai tidda abinka ka ɗiba kai wajen tidda ka je zai da zai ba a gane ka karkata in kai ɗalibin ilimi ne ka je ka kana ta wajen umar kwara ka je neman littattafai kai har kan gaban ka inda ka san dan gari kun gane sai ranan tarwiya ranan nawa ga wata to da an ce gari ya waye sai ka shiga bayan ban ɗakin ɗakin hotel ka ban ɗakin ɗakin ka ban ɗakin na shiga nan ban ɗakin ka ka ga kwallon da nan da ya ka shiga wani ɗaki sai ka ji ka wanka eh, da sassafe ka je ka wanka sai ka kawo harawanka kuma sai wannan haro da ka ce sai ka tawo shi ha da in yadda su za ka wanke mun gane sai ka sawa haramunka in ka sawa haramunka kawai ka fito tinkas tinkas shi ke na zai a jera da aikin hajji tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata duk za ka yi ta aikinka to shi ake cima a tamattuku abinda za a ce mai tamattuku saboda aika aka ji daɗi a lokacin duk da ka gama umra ɗin nan ma ka je ka tara kayanka inda iyalan ka kusa ma shi ba da yana an fahimta da kyau sannan ba da yake in ka zauta kana so ka je kai mu balarabin magana ya ce zai baka shi ce na daura aure a daura aure sai a wannan tsakani a sha biki kawai an gane duk ba a hana ka ba to wannan shi yasa ake ce mai me attamattu kun fahimta da kyau wanda aka yi aikin hajji kawai ana ce mishi me ba umara wanda aka yi aikin haji da umara da aikin umara sannan aka yi aikin haji sai dai kuma ba a rabe ba ba a yi aski an warware harami ba a haɗe ne kawai an yi saɓi zarce ko da haka ma umara ka ci gaba da takura ka ci gaba da zauna a kunshe saboda kai yanzu kai mai menene mai harami ne da aiki da aikin hajji da haka a kosawa da yawa da halarta ka aikata su ba ka haƙura yana da lada mai yawa ka haƙura an gane kana cikin ibada ko da lokaci har kwanakin aikin hajji suka zo ka dasa to wannan shine kira wanda da ka gama umra sai ka warware umranka ka sa doga kai askin ka sa kayayyakin ka kaje ka ci gaba da kasuwanci ka ci gaba da haɗe dindumin ka ranakun umra suka zo ranakin hajji suka zo yau wuya ranar da ake farawa ka zo aka dasa da kai sai ake ta meme mai at an gane da kyau almene to da abubakar da umar su sun fi kwadaitar da da usmanu ma duk sun fi kwadaitar da aikin hajji tsura ba sa san sun fi son a yi tsuran aikin hajji ba sa san kace za ka yi kiran ko ta mutu dalilin su kuma kwara ɗaya ne lokacin akwai scarcity na mahalarta makka karancin masu halatta ina da makka ka iya zuwa ɗakin ka ba su zama kowa a kamar yaƙi da shi wurin ba kuwa eh, eh, da ɗin mutane kawai suna shi saboda zaran an je an shekara shekara ɗaya sau ne ne yake sai za ga to yanzu ya za su yi injejin ka'aba yadda kotun lokaci ka'aba zai zama a kurme amma da ta zuwa cin mutum ba ya kura tun ba an je kowa ya gama ba koma ba saboda ba population na jama'a a duniya lokacin kun gani sai suka ce abinda za a yi cikin hanyoyin yana barbiyar bari jama'a suna umara da nan da tare in mutum ya umarar shi ya ce shi zai ce zai ba da eh, in ka taho bana zo kai mana aikin hajji dura ka koma gidan wata biyar wata da in ka mai san lada ne za ka ce ai to ka gaba na mabal mai umara ba bari in koma in bai umara an gane sai ya koma ka umra kuma su ba za hana a maimaita umura a tafiya da ba saboda su suke wurin ya zaune eh? wanda yake abin da ya fi daidai cikin hadisai duk tafiya ɗaya umara ɗaya kawai kake mata ku kiyaye wannan da za ku ta ganin yan wannan har ma gaza mutumin da zai yi tafiya ɗaya kullum wani zai ce maka ya ce ya yi umara oh. wallahi sai ranar nuna wani zai ce maka zai da ne umara da canza abin da suke yi saboda shirme da jahilci a kowace kodin ya koma nan da suka ce a yi ci kira jahilci sai su in suka tashi da gari ya waye wani tun asuba sai ta masu da aisha tan'im in yaje tan'im nan ne masu da aisha inda aisha ta yi la'annabi ce ta koma wurin ta ɗauko harin to nan suke zuwa masu da aisha da sun je ɗan bayan garin makka ne kamar nan da tudun wada ne tsakanin shi da harin ya yi nisa ne ka ce kofar duka sai su yi ga wata kawai zai su ba da riyal da an ba da riyal sai a kai su ko an ga riyal an ga riyal nan da sai a kai su da san kai su shi nan zai ga yan garin makka ne gadi ne suke da kwara gida da da mu shi ɗan garin makka a daga makka da dauka to galibi ɗan gari ne kawai wani gidan ji tunda ya ɗan nashi ya gari ya ɗan yi ko yana da ta buƙatar ɗan garin maka kawai zai maza ya wannan masallacin aisha wanda yake shi ko a ɗakin shi ma ya ɗauka ya yi to sai je shiga cikinsu sai kawai shiga bayan nan zai ya yi wanka ya komi shi a wurin shi nan masu da aisha a wurin shi daidai yake da zulhu ne fa ko juhu fa ko ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ɗin sai ya ɗauko shi da yana tafiya na labbai kalla, umma labbai ko ya shiga mota yana tafiya tafiya da an zo wajen masallacin billadin zai yi shi ta je sai ga ya shigo masallacin mai sai je dawa abin nan guda bakwai ya salla makamar ibrahim ya sha ruwan zanzam ya wuce ya je ya sa yi ya wuce wajen mai aski ya aski ce ce suna yana zuwa shaɗin dare na dawa ɗan taɓa abin da aka iya kun gane to kun ji wannan ba daidai ba ne tafiya ɗaya a nawa kake wuta mara ɗaya ne kawai illa kadai akwai dawafi gashi kullun ka in ka fito da dogon rigan ka na gida ta kubanka ka zo masallacin harabi kai dan nafulan ka kai kai walha to sai ka shiga a dan kewaya da kai eh dawafi na nafula wannan ba a ce sai ka sa ne wannan in za ka iya ko nawa za ka iya aiki ga wafin nafila ka kewaya sau bakwai kai sallah mu kan buran ka zuwa ƙara kewaya kawa ba ko sallah ba kawai ran ka gama ba ruwan ka da a yi umara ne ake ko aikin haji an gane to shi shi ne ya halarta ba tafiya ɗaya ka je kai ta umara barkatai wannan ba nan magabata ne. to Allah kun gane umara nawa ko ake yi umara ɗaya ce kaɗai ake yi an gane da kyau sai kai ta abin ka zo kai sallanka a harami koma gida saboda ladan sallah a miyan wanda ya sallah a masallacin makka yana da lada na eh to kaga in shigo muku da wani abanan ina masu yin sallah su kuma a masallatan anguwa a makka akwai masallacin farjin ba zai zauna harami ba wani in ya je makka wannan masallacin da ka'aba in ya fito ya fito shi kenan kawai masallacin da yake kofar gidan shi in ya zako daga benin shi in ya sha ruwan sanyin shi ya ci kaza ya sha laban ya yaji an kira sallah sai ya sauko kasan benin shi akwai masallaci na mutane anguwa a kaɗa ko wani ustaz yana lebanci sai ya sallar shi ba zai karisa ina to akwai maganganu na malamai duka akan wannan An gane ko a ah, shin dole sai na je wannan masallaci ko ba zai kaje ba an gane ko ba ya kaje masallacin bakka ba za ka samu wannan ladar nabi ya ce wanda ya tsalla masallacin salma sallah a masallacin makka tana ninkawa nawa dubu a masallacin madina fa ɗari biyar masallacin gudus fa ɗari ba mun karanta shi a baya ba kuna ji da kyau so in kai sallah a masallacin anguwa ta ta kan kuma yanzu malamai da yawa ma'asirai sun ce tasha ba lalai sai ka zo masallacin makka ba ta shafa domin takan tankace masallacin makka ɗin mm, da ake nufi malamai abin da suke cewa ai duk harami gaba ɗaya duk haramin makka wanda annabi almanza cikin Allah ya kan haramin makka da na madina da kaza zuwa kaza nan ne haramin makka da kaza zuwa kaza nan ne haramin madina to duk inda kai sallah a haramin madina kana da wannan lada ko baka zo asalin wannan masallaci da ake nuna shi a TV ba kun gani dalili suka ce in har baka ce haka ba kan yi inda jama'ar ke nan ke sallah ma a yau sai ba masallacin da shi annabi ya san shi ba shi masallacin da annabi ya mutu ya bari abin haka girman wannan wannan ɗanin da muke ciki yau masallacin makka ya fi daga nan zuwa tukutuku, ba ce daga nan zuwa da bagashi duka masallacin kaga ya fi gari wanda yake kaga a wancan lokaci mutumin dan magaji a ce zo nan ya sallah ai kaga dogon tafiya ce gani a'a ne ba ko ina ana da kashi babban masallaci ne saboda kowa akwai sauci a na kula sauci a tun tun sarakunan abbasiya suke sauci a har zuwa fahad ya sauci a kun gane salman ma yana nan zai na ke sauci a da da gara ga sauci a fa kafin shi sauci a to abdulaziz da kafin tausi auto faisal ko ina an rubuta tausi auto fulan nawa ne spondin nawa to gari ne tashin benaye ake yi a jirgar da karan fata masallacin kuce to in ka yanzu ka zo nan ciki kai da ka dan samu ka dan yin wannan gabe mai taushi ka ka ka ka ga abu yana janyewa haka ka garbi mai janyewa <laughs> dan kuna zaune to gare da kuke zaune da to da ya ga da to ya ga ku da Allah kuma da ina kai kawai kana ganin jido can kuna zaune nan kuma ya kuka ya dawo ya zo ya ya zo ya rufe ku ana so ku da rana akwai alaƙar da shi sai a janye wa kuma kai ta kalle ta ta ta saka ko ina ya wuce ba za a ga ina ya wuce da shi ake yi ko yaya dai oho to da kaga wannan misali kai ka shigo na za ka ce ka zo masallacin wa masallacin makka amma tsantsan kaga asalin masallacin lokacin annabi sarwa ai bai kai haka ba A kuma masallacin madina shi ma asalin inda annabi ya sallan ai bai kai to shi yasa ake ganin ai duk garin makka ne gaba ɗaya harami duk inda kai sallah kana da wani ba lalle ka kallaba wa kanka ka zo wannan su tsumfa to Allah kun gane to a takaice yanzu dai kun gane aikin hajji nawa uku sannan kuma kun ji ra'ayin Umar da Usmanu Abubakar da Umar da Usman cewa ayi ifradi kun fahimta da kyau to sai hadisai da suka zo hadisai da suka tashi zuwa sai suka zo da lafuzza kala-kala wanda wannan lafaza sun ja gaddama da yawa wani lafazin ya ce maka ma'aikin Allah ya yi aikin hajji kawai ya yi shi kamar da mun karanta waɗannan ruwayen da yawa aikin hajji kawai wani lafazin ya ce maka ma'aikin Allah ya yi aikin hajji mutamaki an bil umara ta da me ya ce maka ya yi tare da tare da umara an gane da kyau a wani aikin hajji sai ya nuna maka annabi ya haɗa tsakanin tamattu'i da mai da da kira wato abin da ya taimaka wajen haka a dunkule kare da suyuti ke faɗa abin da ya taimaka wajen haka al'imamu suyuti ya ce lafizan da suka riga zuwa cikin hadis kalma ce sai ta zo lokaci da ma'ananta na istilahi wani lokaci ta zo da ma'ananta na loga lafazin tamatta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba duk inda hagan shi ne a babin aikin hajji yake nufin aikin hajji ta matu'i ba akwai tamatta da da manufan kawai ya ji daɗi ya huta ba wai yayi ta tamattu'in aikin hajji ba an gane ba yayi mai? haka a karana ya gwama ba duk inda ga lafazin a karana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi yayi kiran ba wani a karana ɗin ba wai yana nufin annabi ya kwama ne ba yana nufin ma'aikin Allah a tafiya ɗaya ya yi umara kuma ya me ya yi hajji ya kore ya yi tabbatu domin akwai lafaza masu cewa a karana annabi ya yi ikirani akwai lafaza masu tamata'a. an gane akwai lafaza masu cewa ma'aikin Allah ya aikin hajji kawai to shine sai aka samu zubarkati wasu malaman hadisai zo ingantattu sai ka ji an ce annabi ya yi aikin hajji kawai hadisai zo tabbatu zai ce a karana annabi ya haɗa aikin hajji da ne to sai kwakwalwar mutum ta kawo mashi annabi bai ci daɗi ba bai huta ba ma'ana bai warware me umarai shi ya kasa da aikin hajji bayan ya gama warwarewa ba saboda ya ji an ce a karana to in kaga a karana ɗin nan ba ta nuna annabi abinda ake nufi a karana fi safarin wakilin ya kwama a tafiya nawa ba wai a na irin kira ne ta harkar shari'a ba kun gane ku? haka tamatta'a sai inda ka ji tamatta'a ba yana kora wancan kiran ɗin ba akwai tamatta'an da suke zuwa da ma'anan annabi ya huta an gane jama'a da kyau to wannan shi ne sosai wato point ne mai muhimmanci wajen fahimtar waɗannan hadisai ɗin. a tunkule jama'a annabi ya aikin hajji su ɗaya kuma ya yi aikin hajji ne tamattu'i mai ma'anar shari'a tamattu'in da ke nufin kai umara ka warware haraminka ka yi aski kai komi daga baya ranar taruya ka zo kai mai ka zo ka dasa amma kuma a cikin sahabbansa akwai waɗanda su kuma su warware haraminsu eh sun yi ne su ba su ne sun yi saba zaci an gane da ke to a koɗan da kuma suka yi aikin haji kawai to sai annabi ya ce da tara sahabbai sai ce a da haltul umrata fil hajji ila yawmil qiyamati an gane ko ni kaina na shigar da aikin hajji cikin aikin umara har zuwa yaushe har zuwa to sahabban nan da ba su yi ba su kai kiran ba su yi abin da wasu ne za ka ji hadisin cikin cikin cikin buhari ga cikin cikin bin sauransu lawun ta kabartu min amri masta da bartu ma sabtul hadiya la wajat wala ja'altuha umratan an gane ko lawun ta kabartu min amri da na san abin da zai faru kenan masta da bartu ma'ana da na san abin da zai faru gaba masta da bartu ba kawai na taƙaitu wajen sanin abin da ya faru baya kawai ba sulobin magana larawa ne ba ana mashi tare da translation ba ne in ma ba ɗaliban ilimi ne aka fassara ba lawista kabaltu min amri da a ce na san abin da zai faru gaba kun gane masta da bartu ba wai a ce kadai abin da ya faru ba ne kadai na sani ba an to ya sai dai kuma abin da ya faru bai ne kawai da ban san me zai faru ba da ce na san abin da zai faru kenan an gane da kyau cewa sahabbai ku yi kira an gane ba su ba ya ce to da abin koro abin da yana ba domin za ka yi tamaturi sai ka yi nan dole sai ka zo da sai ka dole dabbar da za ka yi yanka don wannan tamaturi shi dole sai akwai yanka da za ka yi don wannan jin daɗin da kai wannan duk bai da yanka ne zai taranci sai ka yi yanka saboda wannan jin daɗin da kai annabi ya ce to lallada wani ya tuwa kulata an gane ko da na bashi kawai shi kenan ni ma sai in haɗa in umrana in ne umrana kuma in zace da me da aikin hajji ba zan tsaya in tabbatu in nan ba tunda shine yake masa kuku kira tunda ba ku da me ba ku da abin yanka shi kuma yana da abin yanka sai ce to tunda ni ina da abin yanka zan faro da me zan da harami na kun gane su su wasu warware nasu ba kun bayan da kyau shi su kuma ya ce ka su warware su kuma suna so su ne kwaikwaye shi kun fahimta ya ce to da na saka ne ni na ba da rankoro ba duk da sai mai mai sai mai kira da gaba daya don Allah kun gane yanzu aikin hajjin dai da ake bukata kai ta mutu ko kira amma babu ifrati ifrati yanzu in kai za a kira shi kayi bida sai dai kai mai eh ka gani kaga yanzu ana in ana ana kirari din ana kiran din galibin in Najeriya dai ba sa wannan kiran din ko kasashen da za a ga su ne an gani ko da da zai shi kasuwa na ba ai akan karɓi kuɗin yankan ne eh, yankan ai yanka ne guda biyu suke karɓan kuɗin shi kuma so suke yi wato na farko dai jama'an mu sai an ta karatu in ba haka bala'in corruption da ke cikin harkan aikin hajji dai wallahi mala ina tabbatar muku cikin ma'aikatun gwamnati bangaren aikin hajji akwai damuwa domin ko a bana bara haka aka yi a bana haka ake sanarwa sai suka yi kokari suka yi kutun kutun dan Najeriya da matan sun ta kawo a haka to mutanen mu suna wayewa a hankali da in ka so za ce ka ba su kuɗin an gane wajen dubu saba'in ne wajen naira dubu saba'in za ka biya in ka ba da dubu saba'in ɗin na za a ce shi ne na yankanka eh za su ai ai ai su kawai za su maka na yankan ka biyu za su yanka maka na yankan yanka maka da wanda zai kiran da wanda su dai sun karɓi na biyu kun gane sai su ce su yanka maka to a da akwai hanya biyu ko ka biya a nan Najeriya ka ba ma'aikatan aikin hajji su za su ce maka in suka tattara kuɗin nan kaf daga nan Najeriya su ingizawa hukuman yankan dabbobi na saudiya da sunayenku da nau'ukan aikin hajjin da za ku yi da kudadenku kun gane to in kuma raba za ka basu ba an baka dama ka je can ka je matsayi inda sauran kasashe suke siya ragunan ka je ga ragon ya eh to dan wannan ba ka saki ugo ya yi a ya yi kaza ka siyan da kake na suna da kake na suna ko suna a yan awaki da na layya ka biya su ka je wurin yanka a yanka shi kenan ka ce ka gashi nan ka bar sadar naman fi bila ka taba abinka kun gane akwai wannan tur da yawa da mu suna bin wannan hanya to tsakanin baranta zuwa bara sai aka je aka shiga aka fita sai aka nuna ma ɗan a'a ai kowa kawai ya sa kuɗin shi a ina a nan najeriya ba a yadda ka je saudiya ba kuma aka tara su duk da a ko a baran a wanda sun biya za su sa kai dai kaɗan ne saboda mafi yawanci ma zuwa aikin hajji ɗin na yan ƙauye ne za ku suna faɗa noma suka yi da sauransu da haka akwai abu da in aka ce ya kawo dubu goma yana da inda bai kawo kan ba za a je da shi ba wallahi mala ba inda ya fi saukin cuta kamar ka aikin hajji ga in ba mutum ya ji tsoron Allah ba mutane ne da wani ba filatani ne ita kuma shigo a wani bariki ba sai ba can madana wani a kawai amma dai na san dai dai ina to in ya shigo mun gane kawai sun gane ci sai su sa shi bayan ya je ya sai da gonan masara ya kawo musu miliyan ɗaya da kaza sun kuma ce ƙara ta daga dawa ko na ƙara kawo musu wannan duk in suka ce a sa sai sai ta sawa sai ta sa musu ta sa kuɗin sai ka ji miliyoyin kuɗi ne za a tara wannan kuɗi ba ruwan magonta da shi domin waɗansu jama'a ne kawai suka ce ai wannan kuɗi ina za su sa shi za ce za su sa shi a kawo ina saudiya to nan ne suke cewa su ya ga mutum ya tara miliyoyin kuɗi na haram a harka addini kuma an amince ma sai mutum ya je tara miliyoyin kuɗi na haram ya zo ya gidaje da su ya sai motoci da su ya kai 'ya'yan shi kasashen waje da su duka kuɗi na haram akwai rashin tsoron Allah da ya wuce wannan eh aga ba rashin tsoron Allah da ya wuce wannan so a harka aikin hajji akwai corruption su masu yawa wallahi nake faɗa muku so in ko kana bukata in ka je saudi arabia ga inda ake yi nan ga sunan marishita sai ka siya inda da a gona abu kuma in ka je can ka siya ya buga dubu saba'in ɗin nan da za su yi masa ce masa za su yi masa guda biyu in can da ya ka kai masa wajen ɗari da shi eh amma za ka yi na hakika ai sunan ai an maka rage ne amma ragin da aka yi maka akwai cuta a jiki ba a ma kai kudin can ba uniform babbiyan kudin nan fa kake yi ba uniform da waga ake sawa duk abinta haka ake ba kudin ka ne ba ai irin mugun corruption din da ke cikin bangaren aikin hajji yana da yana da abin kuma cikin abin abin da na faɗa muku ɗazu rashin iza usne da amru ila ghairi ahli fantazir sa'a ya kamata a raba koyi yanzu ba inda za a yi a ce ga wani ministry ko eh, ministry na health sai ji a ɗauko kawai don kai alaran mani ka iya mawaɗa sai a zo a ce kai ne kwamishina a ce kai ne obasiya na wannan abu amma ban adalci sun ana ma haka to don me za a ce abin da ya shafi aikin hajji wanda yake ibada ce sallanta za a kawo waɗansu wanda yake ba malami ba a wannan ya dace bai dace ba sai an tsaya a zo a yi interview waye ya san wannan harkan waye iya waye haddace waye kware su ya dace a ce ana kawo ana dorawa. kamar ina tabbatar maka in ka zara zamfara to kasan nan kafin ka samu wanda aikin su commission na aikin su malamai ne ya wahala kamfari ce kawai zaka je ka cimma tun daga obasiya har kowa malami ne inda kana aikin hajji inda ba za a ɗauke ka wani abin da yake slot related da wannan aikin ne kamar masinja kamar cleaners amma kowa malami ne ya san abin a nan kaduna ko yanzu in ka je ofisoshin shi wallahi wallahi wani bai iya baki ba arabic alphabet bai san shi ba amma shi ne yake su za a rika turowa suna tara alhazai suna masu abubuwa Allah ya tsare mu wa alaikum duk malamai sun yi bayanai a littattafansu cewa duk umaran sahabban annabi sulma in suka je umara ɗaya kawai suke gani a tafiya ɗaya umra kawai kuma annabi sallallahu lokacin da ya je aikin hajji ya umra ɗaya ne ya yi ya aiki da shi yasa duk malamai a mu'asirai da sauransu duk masu rubuce-rubuce littattafansu na ce maku akwai littafin mujallali na muhammad da sudan albani mana sukwal hajji. kun gane ko da zan nuna muku shi ko zuwa gobe muka zo karatu insha Allah tun da na lura babu ba zai gan ba zan fito da shi ku kai so a ciki za a ga wannan bayanin cewa guda nawa kawai ake yi guda ɗaya kawai ake a zai cire in zai wanka in zai wanka zai cire in an ce ba zai cire ba ma'ana in zai kwanta ma zai iya kwantawa zai iya zai iya baibaya zai iya cire ɗaya in ya ji zafi baibaya ɗaya amma ba zai sa wani kare ba wannan ba in an ce cirewa irin kama a ce soja ya cire kaki shi kaga an ce ya cire kaki ya daina sa ake to ma'ana ba za ka cire ka sa wasu kayan ba eh amma za ka cire kai wanka za ka cire kai bayan gida in ka gama ka mayar wannan ba laifi ba ne na eh na ga shi nan tanwiru lawali ɗin ka eh, a tanwiru lawali ɗin ka za a zo a ku ga ku za ku ji ku duba littafin ku ana aisha an da salma afradar hajja ƙalan an-nawawi قد اختلف روايات الصحابة رضي الله عنكم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل كان مفردا أم قارنا أم متمتعا كوا غني وا ها ka انا a تربيه ne وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك والطريق لجمع أنه كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدهلها إلى الحج فصار كرنا فمن روى الإفراد فهو العسل ومن روى القران اعتمد آخر الأمرين آخر الأمرين ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاع kun gane wal ittifaq wa qad irtafaqa bil qur'ani kun gane ko kartifaq al mutamatti wa ziyad wa huwa al iktisaru ala fi'lin wahid wa bi hadha al jam'u tantadim al ahadith kullaha kun gane yadda suyuti yeme ya da magana da kira ne ta matu'i da saboda ruwa sun zo daban-daban kun gane to sai kawo magana imamun nawawi na shi da a kan shi da daman ruwayoyin kare da na faɗa muku ne muku shimfiɗa na ce ruwayoyin aikin hajjin annabi ma sun ruwayo daban-daban da haka wajen fassara su ma akwai maganganu daban-daban ka fahimta a cikin tesirul allam sharhin undatul ahaka da aka ji basaf da ya zo kan ruwayoyin shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji ne kiran sai ya ce wa sahabbansa su kuma su yi ka gane sai ce musu kuma su me su kuma su yi tamattu'i to amma an ka samu littafin ibnu kudama kuma almuguni zai ce maka a'a annabi ba waɗannan ruwayan abin da suke nunawa annabi ya yi tamattu'i ne kabe da abdullahi dan umar ya kafe ya ce lallai annabi tamattu'i ya yi kun gane za mu zo mu karanta wasu hadisai a babun tamattu za ka zafi suna cewa mun yi tamattu annabi ya yi tamattu ka ka fahimta fata bayanin fassarar waɗannan hadisan malamai sun kaskashi biyu akwai masu ganin waɗannan hadisai da suka zo na cewa lawista qabaltu min amri dabartu ma suqtul hadaya wala ja'altuha umrata suna nuna annabi yayi kira ma'ana bai huta ba lokacin da ya umara ya tasa da me aikin hajji amma sahabbansa su kuma ya sa su su yi su warware haramunsu kun gani ya sa su yi to akwai masu ganin a ah, shi annabi ne ya in su kuma sahabbai ce su ci gaba sai da sa gama aikin hajjin su ne sannan ma'aikin Allah ya ce su warware aikin hajji suka ce wani irin warwarewa warwarewa karami kun gane at-talilus sagir ko alkabir ya ce a alhillu kullu ku warware kun gama gamawa na gaba daya sun haɗa aikin hajjinsu da aikin mai umara da aka ce annabi ya ce su warware haram ya wa na mai na gaba ɗaya kulluhu ma'ana su warware daga umarantan da kuma mai aikin hajjin nan wasu kuma a alhillu hu ma'aikin Allah yana nufin ita umrar ce za su warware haraminsu daga aikin umaran da suka yi wani irin warwarewa sai ya ce a warwarewa gaba daya alhillu kullu to amma anan malaman da suke cewa ai annabi ya yi tamattu'i ne sahabban ne suka yi kiran ai kaga ya ce alhillu kullu alhillu kulluhu ita umra ai ba ta tahlilu sagir da tahlilu kabir warwarewa ne kawai kwara daya shine dai in ka gama ka gama shikenan amma wanne ne aka sani a shari'a yana da ƙaramin warwarewa da babba hajji da shi shine ce to warware babban warwarewa shine kullum hudar to ala ayi halin in kana karatu kamar da yanzu na faɗa muku littafan nan guda biyu a cikin bastan za ka ji yana cewa shi annabi kiran yayi su kuma safansa suka yi mai suka yi tamattu an gane ko shi yasa inda za ka in ka bi karatuttuka duka na malamai ina tsammanin ko cikin wannan littafin za ga duk abin da zai za su maka karkin natija kawai ya halatta kai kiran ya halatta kai tamattu ba zai cutar da kai ba annabi ne ya yi tamattu'in sahabbansa suka yi kiran ko ko annabi ne ya yi kiran din sahabbai suka yi tamattu'i ko ce sunna ce illa wannan sunna fi'liya wannan sunna ne ta ko kowace sunna ta ce an gane amma akwai turka-turka wajen tantance wanda annabi ya cikin guda wannan biyu kawai dai ana da ne annabi bai yi ifradi ba amma tamattu yi, ko kiran ya yi, dukkansu akwai maganganu da Allah kun gane saboda ruwayan da suka zo kame da kaji gashi ya ce ka daki talafatin ruwa ka daki talafat ruwayatu sahaba radiyallahu an an ku bi sifata hajjatin nabi ai kun ganki ko to ku je ku karanta shi a kasa don Allah kun gane na Eh. shi ne kaɗai hajji ɗaya na ban kwanan nan daga shi bai zare ba na? a abin da ya bayyana sai dai bayan kamar shekara ta tara daga hijira abubakar ya fito da jama'a annabi na da rai abubakar ya zo yin mutane aikin hajji ya jagoranci jama'a a matsayin amirin hajji sai dai annabi ya ba shi tabba ya ce zo ne ita garin makka kun gane a shekara ta tara daga hijira bayan shi dai an ci gaba da kuma Ya ifradi ba to ai kaga kalla abin da yake cewa shi a nan shi su yi ra'ayin shi na nawayi kadai ka talafat ruwayato sahaba kana da shi ruwayan sahabai ta sha bambar radiyallahu anhum Allah ya kara masu yadda fi sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wajen siffan aikin hajjin annabi sallallahu alaihi hajjatul wada aikin hajjin nan da wanda ake ce mata hajjatul wada hal kana mufridan annaba aikin hajji single aikin hajji kawai yayi am qarinan ko ko ya bama da aikin hajji da umara sai da yake bai ji dadi ba bai warware harami ba tunda ya dauka na umara har sai da ya gama aikin hajji aw mutamatti an ko ko tamattu yayi da ya umara yayi mai eh da ya umara sai warware haramunsa sa ya sa kayan gida ya ci gaba da hudunsa har sai ranar ta sannan ya ƙara mayar da kaya ba shi ne kamar ta yi ba to sun saɓani wa kada zakarar bukhari wa muslimu buhari da muslim sun ambaci ruwaya take ruwayansu kazalika a irin wannan sabanin a buhari za a ga cewa annabi ya yi aikin hajji kadai ifradi za a ga ya yi aikin hajji kirani za a ga ya yi aikin hajji tamatu kuma a buhari kuma a muslim duk sun ambata buhari ya roto hadisin cewa annabi hajji kawai ya yi ba umara ya ƙara rotu cewa annabi kirani ne ya ƙara rotu cewa annabi tamattu'i ne haka ma musulmi kun gane a kadiya ɗaya maganganu sai ce wa tsariƙul jami'i hanyar da za a ba a haɗa annahu sun sarama shi ma'aikin Allah kana awwalan mufridan kun gane farko ya fara ifradi thumma ahrama bil umrati sai harama da umara asali aikin hajji kadai ya zo yi to bai gama aikin hajjin ba ya yi minyan aikin hajji ya ce labbaika Allahumma umratan a ah, labbaika Allahumma hajjan yana shigowa garin Makka sai nin yake ta canza an gane shine summa ahrama bil umrati daga nan sai harama da umra ba da zalika bayan haka wa adhalaha ala hajji ya shigar da umaran cikin me fasara karinan sai zama kirani sai zama sai zama kirani zai da ya fara ya so ya umara nan wurin kila yanzu wani zai ce kenan sai da ya gama aikin hajjin ya dawo ya umara a'a a baya ba mun karanta ruwa ya cewa mutumin da ya umara ya aikin hajji ba zai dawo ya ce dai? me suna nufin mutumin da ya fara yin aikin hajji to shi ma aikin Allah ya ce a miƙatin shi ba. ya ce labbai kallahu hajjar sai ci gaba tafiya yana fi fitowa garin madina sai ya ga kuma ya kamata ya hada da me sai ce to umratan to da ya ce wa umratan kuma sai ya fara da umara sannan daga baya sai ya zo ya aikin hajjar ya shigar da umarar cikin me cikin aikin hajjar famar rawar ifrada fa huwa al-asal da aka duk ruwayen da su a cikin buhari da sun da sauran kutubu sita in ya ce annabi ya yi aikin hajji kawai yana nufin ya yi harami da aikin hajji a farko kawai a farko an gane ko wa man rawal kirana wanda kaji ya ce ai annabi ya aikin hajji kiran ya yi umara ya aikin hajji kun gane ma da akhir al'amurai shi ya lura da karken al'amuran guda biyu da aikin hajjin da ya fara da umarar da ya dawo ya shigar to su ya lura da su sai ya ce annabi ya yi mai wa marra wata matu'a wanda ka ji kuma ya ce annabi ya yi tamattu'i kun gane a rada to abin da duk ruwan da suka ce annabi ya yi tamattu'i kaga wannan magana tana kama da abin da muku ishara ku je ku karanta sharhul bassam al bassam na menene za a tafsirin Allah ku shirke da dokar haka wanda duk ya ce an yi tamattu'i to arada at-tamattu'a lughawiyya yana nufin tamattu'i na yare wa huwa al-intifa'u shine amfana annabi ya amfanu ya amfana war tifaq an gane ko da shakatawa wa kadar tafaqa bil qur'ani ai kuma yakin Allah ya shakata da ta hanyar karanta qur'ani kartifaqil mutamatti kamar kaman shakata mutumin da yake jin daɗi wa ziyadatu wa huwa al-iktisaru ala fi'lin wahid kun gane ko kuma ya ji daɗi ta hanyar ƙara umra cikin hajji kun fahimta wa bi hadal jam'u tantazimu al-ahadithu kulluha da wannan irin tsarin ne hadisi za su haɗu gaba ɗaya to ga wannan su yudi a nan wurin ya kawo maganin nauyi wanda shi yana nuna cewa annabi me yayi eh kirati ne kirani yayi to akwai su maganganu aka kai su kuma suna fassara a cewa me to amma muna da hadisi ne mai karfi daga ruwa da karfi daga hada dan Umar kan cewa lalle annabi yayi tamattu yayi kun yadda ko kun ji Allah ya taimake mu yawa to mu je wani hadisin ko وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله afrad al-hajja lalle annabi sallama ya kade ta aiki mun wuce wannan babi qat'i talbiyati to bari sai mu je karshen babin nan sai haka ne ko kuma mu karanta babu baka guda biyu za mu tashi babu ma la yujubul ihram min taqlil al-hadi ngani To, babu ka iya talbiya, babun da yaushe ne zaka yanke talbiya. In ka fara talbiya to daga ina zaka ka daina? Daga ina ke faru talbiya? Daga ni kaci To in ka fara ina zaka tsaya? Shi ne babun zai magana. Haddasani ya an malikin an muhammad bin bakr biya. An Muhammadu bin Abi Bakar an Sakafi an da kusa ala anas malikin wa kuma gadiya ni bin ila arfa. Ya tambaya ana dan a lokacin Anas ɗan Malik da Muhammad bin Abi Bakar a Sakafi su biyan da sassafa za su taho za su je za su je daga Mina za su je Arfa me yasa aka ce gadiyani ah, da safiya gaje watan tafiyan safe ke kadawa da rawa ko to gadiyani sun yi sammako za su je ina za su yi Arfa kaifa kuntum tasnaquna fi hadha al-yawm ya kuke yi a yau ma'ar zulba ta da ma'aikin Allah kan kala sai ya ce kana yushillul musullu minna duk wanda zai yi ihlal ma'ana ya ce labbaik Allahumma hajjan ko umratan ko kaza ihlal da kine talbiya ko to zai daga murya ya fada fala yukiru alayhi ba a musa mashi duk wanda zai talbiya shi daga murya ya fada ba a musa mashi wa yukabbiru al-mukabbiru fala yunkaru alaihi kun gani mai kabbarawa ba a musa mashi wato ashe ya halatta kamar da ya halatta ka ce labbai kallahumma labbai labbai kala ni kala kala labbai innal hamda to kuma ya halatta ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kai kafar bari ko kuma kai wannan an gane ko wa tasri an malikin an ja'far bin muhammadin an abihi anna ali ibn abi talib kana yulabbi fil hajj ali ibn abi talib ya kasance yana talbiya na me a aikin hajji hatta idza bagati shamsu har sai in rana ta fada min yaumi arfata na ranan arfa yana talbiya har sai in rana ta fada a ranan arfa sa'ar talbiyata sai daidai a ce rana ta fada ana yin talbiya ba a yi dama mana a'a ya ga ai rana ita gane ko in aka ce zaga wato a takaice dai karkata in rana ta karkata eh, ba faɗawa irin na yamma ba an gane eh, ta karkata ta faɗa ɓangaren yamma kenan ta ita me hawa ta ja ba in ta zo tsakiyar sama ta karkata ta faɗa daga ɓangaren gabas ta faɗa wani ɓangare an gane zaga ne karkata falamma zagu lawa qulubuhum ba qulubuhum an gane falamma zagu sanda suka yi zagi zagallahu kutular eh, karraso an kashe masu kara eh? <laughs> لا تريد كنت عليكم من يوم عرفة قطعك قال يا عيا قال مالك وذلك الأمر الذي لم يظل عليك آل العلم بلد وتو إن يرانا تنجا تكر كتاك وجن قلبي فيو تو باء قاري مي وعد يتيا عبد الرحمن بن القاسمي an abihi an Aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat tatruku talbiya tana kyala talbiya idan raja'at ila al-mawqifi in ta dawo daga wurin tsayuwa a Arfat ita in ta sako daga dutsen Arfat to sai ta daina talbiya matukar ta sako daga ina kenan ta ranar tara ga wata ake daina yin talbiya kun gane ko wa haddathani an malikin an nafiyan anna abdullah ibn umar kana yaqta'u at-talbiyata fil hajji. idan ta ila al-haram yana daina yin yana daina yin talbiyar shi ne in ya ga haram in daga miƙa ce in ya zo haramin makka to shi ke hatta ya tsufa bil baiti har sai ya dawafi ba zai ƙara yin talbiya ba kuma in ya hango harami ba zai ƙara yi ba har sai ya yi mai wa baina safa wal marwa kun gane ko haka tsakanin safa da marwa sun mai yulabbi hatta ma'ana in yana safa da marwa in ya gama dawafi kafin ya fara safa da marwa nan yakan yi talbiya to daga nan in ya fara safa da marwa baya yin me sun mai yulabbi hatta ya kutu min ila arfa sannan zai ci gaba talbiya har sai ya yi sammako ya baro mina zai je arfat fa iza gada taraka talbiya in ya sammako din nan yana fa arfat to a lokacin yakan daina talbiya wa kana yatruku talbiyata fil umrati idza da halal harama amma aikin umra kuma yana shiga haramun makka sai dai na yin bai wa haddathani an malikin an ibn shahabin annahu kana yaqulu kana abdullah ibn umara la yulabbi wa huwa yatufu bil bait abdullah ibn umar ya kasance baya yin talbiya ya ce labbaik allahumma labbaik in yana dawafi ba san kana dawafi kana talbiya wa haddathani an malikin an alqamah ibn abi alqama an ummihi an am an aisha وأم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة Aisha radiyallahu anha ta kasance ta kan sauko daga dutsen Arfat. Kun gane ko? Sai ta zo wani wuri ana kiran shi Namira. Me sunan wurin? Yana nan a gefen a gefen dutsen Arfat. Kun gane ko? Ta bangaren ta bangaren Yemen. Dutsen Arfat ta bangaren Yemen. In ka sauka nan bangaren Yemen, in ka sauka ta bangaren Sham. To ta bangaren Yemen din. An gane ko? Nan ne Namira yake. sun mata hawwalar ilal arak to daga baya kuma sai ta juya in ta sako daga arfat da da ta sako daga arfat ina take zuwa ta tsaya na mera to daga baya kuma sai ta zanto in ta zo aikin haji in ta sako daga arfat sai ta je wani wuri da ake kiran shi arak kun gane shi ma dutsen arfat ne gefen dutsen arfa yake a manta bangaren sham na mera ta bangaren ina yemen shi kuma arak ta bangaren ina sham an gane ko sai ta koma tana tsayawa nan qalat wa kanat aisha tuhillu ma kanat fi manziliha aisha ta kasance tana daga murya tana talbiya matukar dai tana gidanta wa man kana ma'aha ita da waɗanda suke tare ita fa idza rakabat in fa idza in ta aban hawa tawajjahat ila al-mawqifi ta tunkari dutsen arfat me mawqif tarikatul ihlal sai ta daga murya tana talbiya Khalad ta ce wa Gana Aisha ta ce to a tamir ba'adala haddimin makkata fidil, Aisha ta kasance tana yin aikin humna bayan ta yi aikin haddi. An daga garin makka take daƙo haramin umarinta. A nan dul su da yawa tun A a a ina fidil hijja a watan zuhijja? Sun masara ka za ka hidiri na wannan aikin ba. Gana ta karbu Jokabila, Kilalil, Muharram muna ji. Da Aisha tana fita ne cikin watan zuhijja. kun fahimta ko to sai ta je ta aikin hajjin ta ta gama gaba ɗaya a cikin watan zulhijja sai ta gama sai ta yi umara da kai to daga baya sai tana fita da wuri sai ta fita tun farkon watan almuharram kafin ma kwanakin aikin hajji su shiga kaga ta fita da wuri kenan in ta je ta fara me umaranta an gane hatta ta atul tuhufa har sai ta je tufa tuqimu biha ta tsaya a nan jofa hatta tarar kilala har sai ta ga dindirin wata jinjirin wani watan Sulhijja. fa ibara akal hilala in da jinjirin wata a halat bi umrati to sai ta dauki haramun sai ta ce labbaikallahumma umratan da sai ta haji take umra sai ta dawo sai ta mai. sai ta aikin haji wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id anna umar ibn abd al-aziz sarkin nan mai adalci ga da yau ma arfata min minan ya yi sammako ranan arfat daga mina zai tafi arfat fasami at-takbira aliyan sai ji jama'a suna daga murya suna kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar fa asal harisa sai ya tura dan agaji mai gadi ya tura yan agaji yan sanda kenan ko sojoji kun gane ya huna finna suna daga murya a jama'a ayyukan nasu ya ku mutane inna har kalbiya kalbiya aka ce ku yi ba kan bari ba daga shi ya zaɓi kan bari ba kan kalbiya saboda kan bari a baya mun ji ana iya yankan barbari, shi ya zaɓi tilbiyar ne babu igilali halin Makata wa man biha min gairihim Babu da zai magana dangane da inda 'yan makka za su ɗauki haramin aikin aikin hajjinsu ko umuransu wa man biya da waɗanda suka tsinci kai a garin makka min ga yankin waɗanda ba 'yan makka ba yanzu kai kasuwanci ya ce garin makka sai ka je kai wata ɗaya sai lokacin aikin hajji kan aikin wato watan zulhijja ya yi maka ya rufa ka a cikin makka ba kai ba ɗan garin ba ne ya ji kaje ka zauna gari to amma tare da haka aikin hajji ne ya rufa ka a garin to shi yasa aka ce wa man biha da wanda yake cikin garin min gairihim da ba 'yan makka ba an gane ko حدثني يحيى عن مالك عن عبد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة Umar ɗan Khattab ya ce ya ku ‘yan Makka ma anon nasu ya tuna shufan me ya faru da jama'a ne sai su zo da kansu gada-gada, mutane daga nisan duniya sai zo nan garin Makka kansu gada-gada, sun yi harami da aikin hajji ko aski ba da masu iya yi saboda sun me har sun yi harami da aikin hajji wa an tun antum nuna sai a zo a ci maku ‘yan Makka kawai kun ɗauki wanka duk kun yi iddihar shi shine ka sa mai a gashin kanka ka kwantar yana sheƙi kun gane da kyau nan yana zargin su ne irin kaman kuɗin gida sai mutane daga nisan duniya zuwa kansa guji-guji ko kuma kawai kun kwallon wanka a wuri ko ba kuma fara ma maganan harami ba ba kuma fara batun za ku yi aikin hajji ba ɗin yan nesa sai su zo ko kuna zaune abin da ke faruwa jama'a in mutum ya san zai yi aikin hajji yana garin madina ko na fasara ko na iraki ko na wani wuri zai yi aski ba ba zai ba inda ya san zai fara wani abin da ba da waye ne to amma ka je irin ta dace a doki ne ko a rabuni ko daga makka kafin ka daga madina kafin ka shigo makka ala da kalle ka da wata akan akan me akan hanya to duk kana tafiya ne a rabuni ba yanzu daga nan ka ce za ka je ne ka rakumi Eh? ƙaramar tafiya ce ko kaka ja a doki kaka tafiya ce to mutum zai aske amma in da laran ya fito duk gaba ɗaya na faɗa muku mil shida ne daga madina zuwa zulkulefa miƙatin mutanen madina Wata yake daga miƙatin zuwa mutanen madina kuma zai kilomita ɗari bakwai ne za ka ci sannan ka ƙarisa ina sannan ka je makka to wasu duka a lokacin ma ba waɗannan hanyoyi waɗanda duk aka yi dubaru aka rage musu tsawo wani hanyar ragaye ne kawai to aka suke ta tafiya to suna tafiyan nan ne har sai mutum ya yi gasa gasa zai zo da kan guji guji ko yana so ya yi aski ba dama ya aski saboda mai ya? Eh? to ya aski mai je ma ya gama shi ya halatta ya aski tun daga san da ya tashi daga miƙa da ya gata ba da ya kawo da gata daga miƙa ce kago da kuma gidan bai kace mai aske zo ai wannan ai Umar yana ce musu ne ya kun ɗan Makka me yasa ne mutane sai su zo daga nesa fan buci kansu buci-buci da kura amma ku ɗan Makka sai a zo a cin mako kawai kun yi wanka kun kwalliya abu kun gane ɗazu ɗazun nan ma kuka yi ake kuka kwalliya a me ya faru kuke haka kun gane yana nuna jinkirin da su ba sa ɗaukan haramun aikin haƙi da rai eh? eh da wuri shi ka san ɗan mutum da yake gida sai watan ka san tun daga ɗaya ga watan ne. zulhijja an gane ko shi ne kwanakin aikin hajji ya shiga kenan daga nawa Ɗaya ga watan zulhijja kwanakin ya shiga kenan to dan makka kawai yana ganin da ga watan zulhijja a bakwai ma ga watan zulhijja yana can yana hidindimin shi sai takwas ga wata ranar yaushe ranar da ya tabbatar da ranar da za a fara to shi fa a ranar da zai je wanka ya dauko amma kuma waɗanda ba 'yan makka ba su sun daɗe da me da ɗauko haramunsu an gane da kyau sun daɗe da me sun daɗe da ɗauko haramunsu wasu dama za su fito kamar da kaji Aisha tana yi can watan al-Muharram sai su fito su kusan to ina sai su hijjanye masu an gane a can sai da kaji yanzu mu yan nan da yasa ai kaga ba wai a watan Zulhijja ake tafiya ba eh tun ma kafin al-Muharram ba tun ma watan um, um, tun misali zulqa'da aka zulqa'da kwa akan ɗauko wasu sukan ɗauko misali wasu a yanzu wani wata ne ake fara tafiya aikin hajji bayan sallah a farkon zulgada sai a gajeriya yakin fara tafiya da jama'a sai a je zulhijjar ta masa ina a can an gane to haka mutanen bakkan suke ina wajen a ya ce kai ku ‘yan makka a ku rika harabi da aikin hajji idara aitumul hilala in kun ga jinjirin watan alba, in kun ga jinjirin watan zulhijja in kun ga me to haka a baya mun karanta wannan surawi waɗanda shi Abdullahi ɗan Umar shi kuma ba ya ɗaukan harami shi ba ya ɗaukan harami shi sai takwas tara takwas ga wata ai mun karanta a ba ko to shi kuma ga baban yana ɗaukan na tun ɗaya ga wata har ma aka tambaye shi an ce abu hudu ma kana yi mun lura cewa in har watan zulhijja ya shiga ba ka daukan harami ce ni ban gawa annabi ba ya ɗauka shi ma sai a yi na sai a ranar da za a fara za ga baban shi kuma baban shi yana ma wasu faɗa cewa da zarar sun ga jinjirin wata su ne wa ta sani an malikin an hisham ibn kurwa an abdullahi ibn zubairi aqama bi makkata tis'ata sinin abdullahi dan zubair shekaran shi goma a makka ya hillu bil hajji li ilali dil shi yana haram yakan ɗauki haram yakan ɗauki aikin hajjin shi ne in ya ɗaya ga watan zulhijja farkon jinjirin watan zulhijja wa ruwatu zubairu ma aku ya falu ka ura dan zubairu shi ma na tada shi yana haka ya قال يا قال مالك وانما يحل اهل مكه وغيرهم بالحج kanu bi ha? mutanen makka indijin na makka kun gane ko waɗanda yan ina ne yan gar haifaffun makka wa gairuhun da makamantansu waɗanda suke cikin garin makka zulhijja ta yi fil hajji za su yi haramin aikin hajji ne idan kanu biya in suka kasance a cikinta wa man kana muqiman bi makkata min ghairi ahliha min jawfi makkata la yakhruju min al-haram haka kuma mutumin da yake tsaye a cikin garin makka min gairi ahliha waɗanda ba 'yan makka ba su ma la yakhruju min al-haram ba zai fita daga harami ya ya je a'a inda yake kawai da kai in dan makka ne yau din nan yanzu na je cikin garin makka na zauna sai aka ce lokacin aikin hajji yayi daga gidan da nake kawai daga nan zan dauki harami ba bukatar mun zuwa sai wani miƙati a dakin kowa nan mai miƙati an gane eh in dai a makka kake in yanzu kana ummul qura in hayyul hadiziya ummul qura an daga nan kawai zaka dauko an gane so. قال يا قال مالك ومن أهل من مكة بالحج ثم mutumin da yayi talbiya ya ɗauki aikin haji daga makka an gane ko faliyu akhiru tawafa bil bait to jinkirta yin tawafi wa sa'ya baina safa wal marwa ya jinkirta yin safa da marwa hatta yarda amin mina har ya dawo mina wa kadhalika sana abdullahi umar haka umar jinkirta wasu ila malikun amman a bil hajji min ahalil madinati an tambayi ma maliku dangane da wanda ya harama da aikin hajji cikin mutanen madina aukai rikim ko su min makka sai shi ya dauka daga makka kamar mu da dukkan mu nan sai mu je makka mu dauka lihilal zulhijja kun gane ko saboda wannan zulhijja ya mushi a garin makka kaifa ya san ubi tawab ya zai dauka dawafi mun dai ji yanzu ƴan makka haifaffun ƴan makka walidin wa da da su an ce su jinkirta me tawafin su da sa'ayin su har sai sun dawo daga mina kaga daga mina mafi arfa za a wuce sai an dawo daga arfar kenan sai zo su ne kun gane to ina ga mu baki da muka je garin makka watan zulhijja ta ritsa mu a ciki wanda mu ma an ce mu dauki haram mu daga wurin to ma me mu yi ban gane mu ma mu jinkirta ko mu ba za mu jinkirta ba kai tambaya kala amma tawaful wajibu yace amma dangane da tawafi na wajibi tawaful ifada kenan wanda tawafi ne na wajibi falyu'akhirhu ya jinkirta shi mutumin da shi bai dauko haramin shi daga wani miƙaci ba daga bakkai ya dauka wa huwa alladhi yasulu bainahu wa bainas sa'i bainas safa wal marwa tawafin da yake hada shi tsakanin shi da safa da marwa wanda in ya gama dawafin zai yi safa zai marwa kun gane ko wal yatuf ma badalaku amma kuma ya samu yayi sauran dawafi na nafila duk sanda ya so ya dawafi amma tawafil ifada dole sai in ya dawo daga arfan kun gane ko wal yusalli rak'atayn ya salla raka'a bi in ya dawafin shi kullama qafa subhan duk da ya dawafi bakwai ya salla raka'a bi ana kiranta salatu tawaf an gane ko wa kada fa'ala zalika ashabu rasulullahi sallallahu alaihi ma'aikin Allah sun haka allazina ahallu bil hajj wanda suka ɗauki haramin aikin hajji fa akharu tawafa sun jinkirta yin tsawafi a dakin Ka'aba wa sa'i da sa'ayi baina Safa wal Marwa tsakanin Safa da Marwa hatta da ummin minan har da suka dawo daga Mina wa fa'ala zalika Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar ya haka fa kana hillu li hilal hijja ya kasance yana yin harami an ce hillu shine ihlal ihlal shine ka ce labbaik allahumma hajjan ko umratan na na ja faɗa ko an gane ko bil hijja bil hajj min makkah daga makka wa yu'akhiru tawaf bil bait yana jinkirta tawafi a dakin ka'aba والسعي بين الصفا والمروه ده سعي تكانن صفا da مروه حتى يرجع من منى har sai ya dawo daga mina wasu ila malikun an tambayi ma maliku an rajulin dangane da mutumin da an rajulin min ahli makkata wani mutum ne cikin yan makka hal yuhillu min jawfi makkata bi umra dan makka yanda a aikin hajji aka ce a ina zai dauki harami don umra ba zai yi fa shi ma anan daga dakin shi kala maliku ya ce bal ya kharuju ila al-hilli fa yukrimu minhu zai fita wajen wajen harami me al-hillu wajen harami can zai fita ya ɗauko shi yasa na ce muku ƴan makka in za su yi haram za su yi umara ina suke zuwa tan'im masjidu aisha an gane ko to sai mu dakata ana za mu tashi babu wala yujibul ihrama min taslidil hajj yan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da wuri insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta in Allah ya kai mu gobe lahadi insha Allah za mu ci gaba